بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا نوع يو درسنا أربعين دقيقة نعم نزهة نزهة النظر yau ashirin ga watan muharram hijira ta 1429 wanda ya dace da 28 ga watan 1 ta shekara ta 2008 ta miladiya قال الحافظ رحمه الله الحافظ يتي معرفة sanad sanin سن sanad wato وتوككر isnadi ma daga cikin mabahis din ilmin hadith ilmin hadisi daga cikin mabahis din ilmin isnad suna kasa isnadi iri biyu ba mazajen ba shi kansa isnadin akwai isnad ali akwai isnad nazil al isnadul ali isnadi wanda yake madaukaki al isnadul nazil isnadi wanda yake wato mara daukaka to shine yanzu za mu shige shi ya ta'arifin sa wanda yake wannan baya daga ba shi da alaka da a ilmul mustala domin ba zai sanya ka gane ko isna ko hadisi maqbul ne ko mardud ba domin ilmin mustala shine ilmin da ake gane cewa hal hadal hadith maqbul aw mardud to ko ulul sanad da nuzulihi wannan ba zai nuna maka cewa isnadi maqbuli ne ko mardud ba an fahimta a kowa ya fahimta ko akwai wanda yake da iskal akan wannan ko kuma dai sai mun ga umayya ma'anar ulul sanad malam ya ce fa'in ƙalla adaduhu idan adadin adadu rijal sanad idan adadin masu riwayar hadithi a cikin isnadin in adadin mutanen da ke cikin sanadin ƙalla adaduhum adadin su ya karanta adadin su ya karanta to fa imma an yantahi ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dai isnadin ya tuke ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da adadi kaɗan bidhalika al-adad al-qalil da wannan adadi wanda yake kaɗan bin nisbati ila ayi sanadin akhar in kace za ka kamanta shi da dukkan wani isnadi hmm? yaridu bihi dhalika al-hadith bi ainihi da wannan hadisin ake riwayarsa da da wannan isnadin bi adadin kafir da adadi mai yawa an an yantahi ila ila imamin min a'immatil hadith ko kuma isnadin yana tikewa ya zuwa ga wani wani malami daga cikin manyan malaman hadith bi sifatin aliya wanda yake mai sifa madaukakiya kal kamar yana da wato abin nan niza wajen hadda wal fiqh da sanin addini fiqhu imam ne min al fuqaha wa da kiyaye hadith wa tasnif da rubutu wa ghairi dalika min as-sifat al-muqtadiyah lit da wani wannan daga cikin sufofin da suke hukunta a rinjayar da shi akan riwayar akan wani ka shu'ba misalin su shine kamar imam eh, eh, shu'ba ibn al-hajjaj wa malik da malik ibn anas wa thawri sufyan ibn sa'id al-thawri wa shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i wal bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari wa muslim da muslim ibn al-hajjaj an-naisaburi wa nahwihim da makamantansu eh? duk wannan fa bai kawo jawabin ba jawabin in jawabin shart eh, fa in qalla adaduhu to fal awwal na farkon wane na farkon wa huwa ma yantahi ila annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi da kadan wato daya yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin kuma yantahi ila imam min a'immatul hadith kamar malik an gane idan ya zamanto cewa kowanne daga cikinsu yana da isnad guda biyu isnadi da yake cika ya zaga annabi sallallahu alaihi wasallam isnadi guda biyu daya adadin sa kadan ne alal misali tsakanin ka tsakanin ka da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen riwaya mutum uku ne amma ɗaya isnadin tsakaninka ta da isnadi biyu wajen ruwayar hadisi ɗaya tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ɗaya kuma tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ko mutum hudu an fahimta ko kuma in aka zo ya zuwa ga isnadi na biyu shine wanda ya tike zuwa ga malami daga cikin malaman hadisi kamar imam malik isnadin ka ɗaya zuwa imam malik mutum biyu ne ɗaya isnadin ka kuma zuwa imam malik mutum uku ne an fahimta shine suran mas'ala din to fal'awwal awwal wa huwa ma yantahi ila nabi sallallahu alaihi wa sallam ulu al-mutlaq shi ake ce masa al-ulu al-mutlaq daukaka na isnadi wanda yake mutlaq babu wani kaidi babu wani kaidi wato ka samu daukaka madaukakiya saboda kayi riwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adadi kaɗan fa in أن يكون سنده صحيحا sahiha الغاية القصوى ghayatul quswa to idan kuma ya dace cewa tare da ka samu ulu din ka samu adadi kaɗan tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma isnadin ya zama to ingantacce to wannan shine al-ghayatul quswa ita ce matukar matukar manufa ita ce manufar da ake bukata babu wata manufa kamar ta wa illa wa illa al-istithna din ya'udu ila maza wa illa ai wa illa yakun sanaduhu sahiha illa idan isnadin nasa bai zamanto ingantacce ba fa suratul ulu fihi mawjuda surar cewa an samu daukar isnadi akwai ta malam yakun mawdu'a idan dai hadisin bai zamanto mawdu ba fa huwa kal adam in hadisi ne mawdu fa huwa kal isnadin sa wujudu fa huwa kal adam domin ba ba ba isnadi bane asla wato <clears throat> yanzu alal misali tabi'i tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne mutum daya to idan ya ruwaito hadisi tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum biyu ko uku ya samu ulu ko bai samu ulu ba samu samu'u ba domin kamata ya ce tsakaninsa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam mutum daya imam malik tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa mutum biyu idan ya ruwaito hadisi tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ya samu uluwi ko ya samu nuzul yanzu kaga kamar kun ga kamar hadisin da muka karanta jiya alhamdulillah hadisin da muka karanta jiya na ibnu umar a wajen umda hadisin raf'ul yadayn imam malik yana da isnad guda biyu isnadi na farko an nafi an abdullahi ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa mutum biyu ɗaya isnadin malik yace an zuhuri an salim an ibn umar tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa mutum uku to wanne ne ali wanne ne nazil na farko na farko shine ali mutum biyu ali na biyu shine nazir to imam bukhari imam bukhari wani isnadi ne zai zama to ali a wajensa tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ya kamata mutum hudu mutum hudu in ya samu haka ya more domin ya zama to tamkar almajirin imam malik bayan kuma almajiran imam malik su ne malamansa amma in ya zama to tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne to ya samu shine gayar ulu da imam bukhari zai samu kuma wannan isnadin shine yake samu da manya manyan malamansa kamar imam bukhari ya rawaito hadisi daga adam ibn abi iyas daga shu'bah ibn al-hajjaj daga qatada daga anas ibn malik wannan shine a'lama inda al-bukhari a'lama indahu amma yawan yawan isnadin yawan yawan hadisi yanzu kamar in ya tashi baya riwaya daga malik domin bai ga malik ba haka dalika zai iya samun irin wannan ulu din a inda malik ya samu ulu kamar ya ruwaito hadisi daga ɗaya daga cikin almajiran imam malik abdullahi ibn yusuf at-tinnisi wanda yake yawanci shine daga dama bukhari yana riwaya daga malamai uku daga almajirai uku daga cikin almajiran malik abdullahi ibn yusuf at-tinnisi da abdullahi ibn maslamah al-qanabi da yahya ibn abdullahi ibn bukayr Hmm? to idan ya rawaito hadisi daga malik a ce yanzu wannan hadisin nan na hadisin raf'ul yadayn imam al-bukhari ya rawaito shi zai ce haddathani abdullahi ibn yusuf an malik an nafi an ibn umar kaga ya samu ulu kenan ko mutum hudu tsakanin su amma ne dalilin samun uluwin sa a wannan saboda malik ya samu uluwi a ciki saboda uluwin malik dora waye hawan bayan imam malik ya samu saboda imam malik ya samu ulu a nan wajen da ka shi bukhari ya samu ulu an fahimta to amma sharaɗin ulul sanad ya zamanto isnadin ba mawdu'i bane idan mutum ya zamanto cewa ana da isnad guda biyu ɗaya isnadin tsakaninsa da tsakanin rawi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum wajen biyar ne ko shida amma ɗaya isnadin kuma ɗaya isnadin mutum uku ne aya mutum hudu ne amma kuma akwai rawi a cikin isnadin wanda yake kazzab to wannan ululu din ya amfani shi ba shi da amfani domin ka huwa kal adam to da ka sharadin ululu sanad ya zamanto al isnad ba mawdu'i bane amma ko da ifni ko da ifni za a iya kawo an fahimta ko da ifni shi yasa lokacin da aka aibata imam imam muslim aka ce masa ya ya abul husain ka je ka rubuta littafi ka ce sahihi kawai za ka kawo ka sa yan bid'a su ne mana dariya a khurasan dan ne ake tafkawa da yan bid'a sosai a lokacin su yace yan bid'a su ne mana dariya suna cewa ku kuna da awan cewa ku ne ahlus sunna kun kawo kun ce hadisan ku duk sahihai ne amma ka kawo a cikin littafin ka irin su Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani da irin su wani da irin su za ka kawo su a cikin isnadin ka me ma'anar wannan kuma ka ce littafin ka hadisi ne sahih sai imam muslim sai ya ce masa ya ce masa wannan duk hadisan da ka gana kawo na irin waɗannan irin su suwaid ibn sa'id hadisi ne wanda yake a waje na ingantacce tabbatacce da isnadi na zif amma in na kawo shi ta hanyar suwaid ibn sa'id zai zamanto isnadi zai zamanto ali saboda na kawo shi ne kawai tare da cewa hadisin ya riga ya inganta a waje na domin in samu ulu sanad domin ya zamanto tsakanina da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne an fahimta to da ko da isnadin akwai dan rauni a cikinsa akwai dan illa eh, idan dai asalin hadisin sahihi ne to ko da malamai da suka sanya sharadin siha a cikin littafin su domin neman uluwus sanad sukan kawo irin waɗannan sukan kawo isnadi a haka an fahimta hmm. to yawanci <clears throat> to wannan shine ma'anar ulu eh, shine ma'anar al-ulu al-mutlaq ko tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-ulu al-mutlaq na'am to mala idan sanadin ya zama to ba shi ne kuma ga shi yana da ulumi ya za a karbe shi ya hmm, a sai da nace maka shi al'ulu ba shi da alaƙa da ilmin da siha ko ko ba dan isnadi ali ne wannan ba dalili ne akan cewa ya inganta ba dan isnadi nazil ne ba dalili ne akan cewa da'if ba yana ce maka wannan ba shi da alaƙa da mabahis ilmin mustalah hmm? wannan dai kawai yana daga cikin abin da ake kira labaiful isnad ilmu labaitul isnad wanda za ga Ibn hajar yana kawowa yace fi hadal hadith riwayatu tabi'i an tabi'i ko fi hadal hadith riwayatu sahabi an sahabi ko riwayatul akabir an al-asaghir ko al-isnad kulluhu kufiyun ko al-isnad kulluhu madaniyun wannan duk sifar isnadi ne amma ba shi da alaka da ingancin hadisi ko rashin inganci ina fata ku kun fahimci wannan ku fahimci wannan isnadi ali ba lalle ne zaman to sahihi ba kamar yadda isnadi nazil ba lalle ya zama to da'if ba malam ka ka fahimta laka gashi nan fahimta لأن الحوصة عندك ضعيفة عليكم السلام آدم ابن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن قتادة ابن دعامة السدوسي an anas ibn mali. wannan isnad yana da yawa da yawa yana da sulasiyat imam bukhari shine a'lama inda hu a sulasiyat zai iya samun sulasiyat idan ya zamanto akwai wannan a wannan wa yake da suna ne ne wannan wannan al muhammad ibn wani ne ibn al-musanna al’ansari wanda yake riwaya daga wanda yake riwaya daga almajiran anas ibn malik eh. shi ne wanda yake ta hanyar sai yake samun asulafiya ba su da yawa eh. ba su da yawa wai imam bukhari yana da sulafiyat yi wahami da nace shine a'lama indahu rubai ya zamanto arba yana da sulafiyat amma kadan kadan ne amma gaskiya yanzu la ba zan iya kiyaye misali ba amma amma wannan zan iya ba ku zan iya ba ku waji a su za su nemo ma ku je a cikin a cikin irshadus sari muqaddiman fathul bari ku nemo mu mako mai zuwa ce kun kawo mun wannan a kawo mun sulafiyatul bukhari a kawo misali a cikin irshad na ma zuwa muku irshadus sari shikenan eh, kamata ya ce ne shiru ku je ku nemo a inda suke amma na zuwa muku masdarin Hmm? irshadu sari muqaddimat fat afwan hajju sari nake so in ce nace irshadu sari hajju sari eh, eh, muqaddimat muqaddimat fath al-bari hajju sari na eh dai ma kawai ko ya kawo daya ko ya kawo daya ko ko ya mukarrar amma kaka kaka ku fada ga wajen wani kai ma ka je ka dauki littafin ka duba ka binciko ba komai eh kar dai ka tambaye wani kanka ko kuma wani na'am kamar da kace ka kawo na sanin na yi da ya samu sai imam malik to idan wato wani malamin imam ai sai ya samu bukari da ko a cikin sa bukhari zai iya samun ulu din ya zamanto ya riski ya riski manyan ya riski ya riski malaman da suke ɗaliban malaman malaman sa ne ka gani ya riski ɗalibai da suke malamansa a sanadin ɗaliban malaman malaman sa ne ka gane sai zama to kaga ya share wasu guda ɗaya eh. wato abin da za ku kula ne cewar a tabi'in tabaka ko atba'u tabi'in tabaka ko a sahaba kai tabaka tabi'in tabaka atba'u tabi'in tabaka so da hunga imam al imam mus imam imam malik idan zai rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam a alama hu ya zamanto mutum biyu bayan atba'u tabi'in sai tabi'ul atba ko sannan sai tabau atba'il atba wa hakala to a duk yanzu kaga imamul bukhari tabakarsa ba tabawul atba ba ne tabawul atba'il atba ne to amma wani lokaci zai zama daga cikin tabawul atba yanda zai zama to ya riski waɗansu daga cikin atba ya riski waɗansu ya zama to waɗansu malamansa sun riski Eh, waɗansu malamansa sun riski a attabi'in waɗansu malamansa ya zamanto sun riski tabi'in to irin wannan sai ya zamanto kan cewa ya samu eh eh sai ya zamanto isnadinsa ali ne misalin hmm. sai ya zamanto ali sai ya zamanto cikin sai ya zamanto kamar ya zamanto tabawul atba haka ne في تابع التابعين إيه. في أعلى ما عنده واسطتين والثاني ونين الثاني إلى إمام من الأئمة أحسنت مالا صالح إيه. ركزوا Eh, ku yi tarkib eh, wanda yake yayi isnadin ya tike zuwa ga imam min a a'immatul hadith mun ce imma dai isnadi ya tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-awwal wai ma isnadi ya tike zuwa ga imamun min min a'immatul hadith shine al-thani to na farko mun ce masa shine ya sunan al-ulu dinsa al-ulu al-mutlaq to wa thani shine al-ulu an-nisbi wato uluwi wanda yake nisbi wato dangame da wato ba mutlak bane bin nisba in ka kwatanta shi uluwi ne na kwatanci ba na hakika ba ɗaukakar isnadin in ka kwatanta shi da wani imam daga cikin a'imma ne ba wai ba wai uluwi ne ba wai ɗaukaka ne wanda yake mutlak ba na hakika an gane shine ma'ana an nisbi wato in ka yi shi bin nisba da wani abu wato in ka kwatanta shi da wani wa huwa ma yaqillu al-adad fihi ila dhalika al-imam shine wanda yake adadin ya zuwa ga wannan limamin ya zamanto kadan kamar alal misali din tafanan da kuke gani littafanan da kuke gani bukhari muslim muwatta da sauransu dukkaninsu ana ruwaito su zuwa ga wanda suka rubuta su bil isnadi mu yanzu daga baya kawai sai mu dauki littafi mu amma a da kuma har ya zuwa ga ɗan kaɗan ɗinnan har a yanzu ɗinnan a madina akwai mu ma malamin mu sheikh ibrahim nur said ya ba mu ya ba mu sanadi na imam na al bukhari da littafi ba za ka karanta shi ba haka kawai in ka je karanta littafi malami zai karanta maka da isnadin sa har zuwa ga shi bukhari da ya rubuta littafin al misali duk qurun dinnan. eh eh ji ba aka tashi rubuta wannan abin nan din peji ɗaya ne wannan ijazar peji ɗaya ce mutane ɗan indiya ne ɗan yaman ne ɗan ina ne musamman yanzu a wannan zamani to isnadi ya zuwa ga malami daga cikin wa'annan malaman idan ya zamanto adadin tsakaninka da da bukari ya zamanto kaɗan to sai ya zama to ka samu al'ulowun nisbi ka fi wanda yake sa sa'an ka wanda yake tsakanin sa da buhari mutane ne da yawa shi ya samu nuzul kai kuma ka samu al'ulu amma wannan ba ulul mutlak bane domin ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bane zuwa ga malami ne ya kawo misalan irin waɗannan malaman abinda ake nufi da malami malami wanda yake da sifa aliyya wato madaukakiyar sifa kamar hib wato mashhurin malami ne mai hadda almisali a ce mutum a kamar tabarani a tabarani ya shahara da hadda ya shahara da yawan mahfuzat ko kuma wal ko kuma malami ne wanda ke malamin hadith gashi kuma faqih kamar su malik su sufyan thawri su imam ahmad su shafi'i eh? wa dhabt da iyaka wato bab kiyaye hadisi yanda ya kamata rashin kuskure qillatul khata kamar su kamar su malik Hmm? kuma su yahya al-qattan su abdurrahman ibn mahdi irin wannan wanda yake kalilan ne kurakuran su wa tasnif da kuma rubutu hmm? akwai bambanci ahsan wannan tambayar ta da kyau akwai bambanci tsakanin adhabt wal hib sai fito mun da ruwa daga nan ka ku wato hib yana nufin da zaman to kan cewa kana da ka tara mahfuzat ka kiyaye abubuwa da yawa hmm? shi na kawo misali da tsabarani ya je ko ina malamansa yawa gare su ya tara da wuya ya kawo masa hadisi bai san shi ba an gani wanda yake masalan yana da hadisansa ma dubunnai ne dubunnan hadisai yake da wannan su ne ake cewa masu hif hmm? hafiz kenan amma abbabit abbabit shine wanda yake qalilul hafa da wuya ya kuskure sawa'un yana da hifz ko ba shi da hifz amma da wuya ya kuskure hmm? da wuya ya kuskure a cikin riwaya to wannan shine bambanci tsakanin al-hifz wal dhabt al-dhabt wajen wajen isnadin hadith wajen abin nan wajen wajen aminci wajen riwaya al-dhabt ake nema ma'ana da wannan wannan wannan kayan da ko ko da shamila ce haka yake ai ma'ana ce ma'ana ce ta ta ma'ana ce lugawiya kuma hatta wajen malaman hadith ma haka yake wajen malaman hadith wajen malaman hadith abinda suke nufi da abbab shine qillatul khata' na bala umar yakan yi wa kawai a samu wannan shi zafi ne da shi ba da ba hadu ba ne kofa dole za iya sai an hada guda biyu hadu sannan a samu shi da ko kuma a samu hadu sannan ba da ainihin zafi zai yi a samu hafiz ba babu ba ko kuma yana da a'a dole dai inda hif dole akwai bab sai dai a ce yana da ɗan rauni wajen bab yanzu kaga kamar wannan wa yake da suna ne wannan wannan mutum wanda Ali ibn Madini ya magana akan su cikin almajiran shu'ba din nan sunan sa ya kwanta wanda wanda ya rawaito hadith da wani isnadi da ba a san shi ba aka ce ba a karba ba shine Ali ibn Madini ke cewa mutumin da yake da hifz kamar wannan dan ya kawo isnadi wanda yake sowa bai san shi ba wannan ba abin mamaki bane wanda kuma suka ce a kuskure ne duk da yawan mahfuzat ɗinsa amma kuskure ne wato abin nan abin da yasa wani lokaci a gaskiya sukan yi itlaqin alhib a maimakon azzam hmm? ta kamar in suka ce in suka ce thiqatun hafiz ko kuma su ce saduqun hafiz Hmm? wani yana nufin kan cewar ya fi kawai ce fiƙa in suka ce tun hafiz ya fi su ce fiƙa to abinda kuma suke nufi da hafiz anan wajen shine zabi mai kiyayewa kamar aka hada su an aka hada hibdu wa bab to ko ne ya daukan ma'ana ta daban in aka hada su waje daya a lokaci daya sai ya zama to alhibd abinda ake nufi shine yawan mahfuzat hmm? abab kuma sai ya zama to shine abin addabt kuma sai ya zamanto shine kiyaye wato karancin kuskure wajen riwaya ah, na'am to yace misalin su sune kamar shu'ba shu'ba sunansa shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki al-basri imam ahli al-basra shine wanda suka farkon wanda <clears throat> yana daga cikin wanda suka fara naqdir rijal da abin nan magana akan mutane da hana mutane yin riwayar hadith in yaji suna kuskure ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce masa amirul mu'minin fil hadith ya rasu a shekara ta da sittin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a basra idan shu'uba ya ruwaito hadith daga malami wanda yake an san yana tadlisi to an tabbatar cewa malamin bai tadlisi a nan wajen ba dan ba zai kyale shi ba baya karban riwayar malamansa masu tadlisi sai abin da ya tabbatar sun ji daga malamansu to da ɗaya daga cikin alamomin da ake kawar da tadlisin masu tadlisi a samu riwayar su daga hannun shu'uba wa malik malik ibn anas um, abin nan kamar abin nan ile menene alhafiz ibn hajar yake yace masa ilaihi almuntaha fil itqan ya isa matuƙa wajen itqani wajen riwaya qillatul khata hmm. wa thauri da sufyan ibn sa'id al shima shi ma wannan imam ahlul kufa shi ma wannan bahrul riwaya ne yana da si'atul hib da kuma karancin kuskure shi ma cikin riwayarsa shi ma ana ce masa amirul mu'minin fil hadith wa shafi muhammad ibnu idris ash-shafi shi ya fi shahara da fiqhu bisa shahararsa da hadith dan shi akan kansa wani lokaci yakan ce hadal hadith la yuthbituhu ahlul hadith malaman hadisi ba sa tabbatar da shi kuma yakan ce ma imam ahmad idan hadisi ya inganta wajen ka gaya mun domin ne fatawa da shi saboda haka ya san abin da fagensa a fiqhu ya fi fagensa a hadith amma duk da haka yana daga cikin malaman hadith da ake itibarin kaulin su wajen ilimin hadith wajen magana akan rijal wal bukhari kuma shi kuma shine jabalul hib ah, ah, wa muslim imam muslim ibn hajjaj an saburi da makamantan su malafin wayar da kowace wacce wanda wani ɗaya ne ya ce. guda hudu ne suka ce balagat da abin da ya rawaito bai faɗi isnadi ba balagat an tabbatar suna da isnadi suna da tushe sai hadisai guda hudu ibn abdulbar ya samu musu tushe banda wayannan hadisai guda hudu su ma aka ce ibn salah ya samu musu tushe amma ba da ba gaskiya bane ibn salah wa kansu su ya rawaito su bil ma'ana ne ko a mu na shekaran jiya wancan amma sai da muka tsaya a wani hadisi guda daya wanda a cikin wannan risala ta ibnu salah hadith isnadin da ya kawo ba shine isnadin hadithin malik ba hadithin inni la inni la ansa aw unassa li asun sai yace wannan hadithin abin da yake kusa da shi shine hadisin abdullahi ibn mas'ud inna ma ana bashar an sa kamata sun fa idan nasitu fa amma wannan hadithin ba shine nassan hadisin imam malik ba ko ba shahid ne gare shi ba bil lafzi wala bil ma'ana walau kana al-adadu min dhalika al-imam ila muntahahu kathiran ko da adadin mutanen daga wannan imam din zuwa ga karshen hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawa wannan ba ruwansa an samu ulu an fahimta an fahimta Kamar alal misali hadisi ne imam al-bukhari ya ruwaito shi amma ya ruwaito shi babu uluwi a ciki tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar imam muslim ya ruwaito shi tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu alal misali eh? to kun ga wannan imam al-ulul mutlaq gawa yake ga imam muslim ne tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum bukhari kuwa mutum biya to sai aka samu mutane biyu suka ruwaito hadisin daga sahihul bukhari daga imam isnadin su zuwa ga imamul bukhari daya mutum goma ne tsakanin da bukhari daya kuma mutum goma sha daya to akwai ulul nisbi ko babu akwai ulul nisbi zuwa ga imamul bukhari duk da cewa imamul bukhari ba shi da ulul mutlaq shine yi ma'anar wannan walau kana al'adadu min dalika al-imam ila muntahahu kathira ko da adadin da yawa tsakanin wannan liman din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ko da liman din bashi da ulul mutlaq in kai ka samu ulu nisbi in kai ka samu ulu tsakaninka da shi ka an samu al-ulu an-nisbi ba ruwansa da adadi tsakanin wannan malamin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake so daga tsakaninka zuwa wannan malamin wasu tsana wace to al-mufadala bainal uluwi wa bainal uluwin wa nuzulin fi sanad wa qad azumat raghabatu al-mutaakhirin fihi kwadayin yan baya ya girmama fihi ay fil ulu a cikin neman ulu din nan yan baya abinda suke so kenan su dai su samu a ce tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam adadi kadan ne kokarin su kenan hatta ghalaba zalika ala hatta ghalaba zalika ala kathirin minhum har wannan yayi rinjaye akan mafiya yawa daga cikin su yuhaithu ahmalu al-ishtighal bima huwa ahamma min bima huwa ahammu minhu har ma suka watsar da da wato mai da hankali ga abin da yafi shi muhimmanci hmm? me abin da yafi shi muhimmanci ilmin mustala sanin cewa isnadin ya inganta ko bai inganta ba ka san rijalus sanad ka san ilal ka san fiqhul hadith wannan shine abin da ya yafi muhimmanci amma sai ga su ta neman hadisi guda ne ƙoƙari yake ya ji ina ne zai wace riwaya ce zai je ya samu ya rawaito wannan hadisin da ulu sanad wa inna ma kana al-ulu marghuban fihi li kaunihi aqraba ila as-sihha wa qillati al-khata dalilin da yasa ga dalilin da yasa ake son ulu abin da yasa ulu ya zama to marghuban fihi ana son sa li kaunihi aqraba ila as-sihha saboda yafi kusanci ya zuwa ga inganci wa qillatil khata da karancin kuskure an gane in isnadi ali ne to kuskure kaɗan ne idan mutane uku ne suka rawaito tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kana da ihtimalin kuskure wajen tabi kana da ihtimalin kuskure wajen tabi tabi amma idan mutum hudu ne suka rawaito fa ihtimalin kuskuren ya zara ƙara ƙaruwa hmm? saboda haka abin da yasa ake son uluwi a daɗin don saboda in aka samu ulu yiwuwar samun kuskure kaɗan ne hmm? libada ga shi ne ce li'annahu ga dalilin da ya sa ake karancin samun kuskure yayin da aka samu ulu ma min rawin babu wani mai riwaya min rijalil isnad daga cikin mutanen da ke cikin isnadin illa wal khata'u ja'izun alai ce kuskure ya halatta a ce yayi kuskure a cikin riwayarsa hmm. fa kullama kasratul wasa'id koyaushe wasiɗar ya zama to ta yi yawa mutanen da ke cikin isnadin suka yi yawa wa tsala sanad isnadin ya tsawaita kasrat ta tajwiz wuraren da yanzu ake halatta samu kuskure sai ya zama to sun yawaita maimakon ya zama to an wurin wurin samun kuskure mutum biyu ne sai kowa mutum uku ko mutum hudu ko mutum biyar wa kullama qallat qallat ko yaushe kuma wasu da ta kadan ta karanta

kun gane wannan maganar hafiz hmm? ba ku sai ba ko ku da ƙara misali yanzu alal misali idan idan ka sami isnadin hadisi tsakanin imamu tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam imamu tirmidhi yace al misali حدثنا محمود بن غيلان عن محمد بن جعفر الو السلام عليكم دكتور muna karatu kun mun gama na bugu muna karatu insha Allah yace Mahmud ibn Ghailan an Muhammad ibn Ja'far an Shu'bata an Qatadata an Anas yanzu kana so ka san ingancin wannan isnadin me zaka yi sai ka fara da ka fara ana zai ka kyale shi sahabi ne ko sai ka zo ka bincika halin katada hmm? idan ya zamanto cewar ya tsallake ka ka gama da nan gudu bayan katada sai ka koma shu'uba bayan shu'uba sai ka koma muhammad ibn ja'far sai muhammad ibn ghailan kaga mutum nawa kenan ka samu mutum kowanne daga cikin zai iya yiwa ya kuskure a wajen riwaya to idan da isnadin tsakanin tirmidhi da an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ya zama to mutum biyar dinnan da muka kirga sun zama to mutum shida ne ko mutum bakwai kaga wuraren da zaka yi bincike don yiwuwar samun kuskure sun karu ko ba haka ba hmm? sun karu idan da kaɗan ne nan da nan sai a shallake hmm? idan wannan ya in wannan ya kubuta wannan ya kubuta wannan ya kubuta shi amma ko shi suka yi yawa yiwuwar samun yiwuwar samun kuskure a cikin ɗaya daga cikin su ta da ƙara ƙaruwa in ku suka yi kaɗan yiwuwar samun kuskure ya ragu hmm? ko shi suka yi shi ne ma'alar wa in qallat qallat hmm? idan suka idan suka karanta adadin su ya karanta to yiwuwar samun kuskure a cikin su shi ma sai ya karanta an fahimci wannan to wannan shine fa'idar ulu asalin fa'idar ulu kenan to amma inda mutaakhirin ne zaman to su so suke kawai su kawo wani abu wanda yake bako a ce ai a wannan zamanin kowa in tashi ruwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha hudu amma shi ya samu wani isnadi da tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum goma sha biyu hmm? ya ci ya niki gari yana ta neman ya je ya samu wannan isnadin wanda yake da ya zauna a garin su ya tsaya ya san mustala ya san jarhu wa ta'dil ya san fiqhul hadith wannan ya fi masa bisa je ya tabata lokacin neman inda zai samu ulul sanad bayan a lokacin ulu ma baya a cikin usulul mutaakhira ba shi ma da wani amfani ba shi da wani amfani to a zamanin sahabi ibn hajar ma yana nuna kan cewa abin nan shagaltuwa da shi bata lokaci ne domin akwai abin da yake yafi ham hmm? hmm? ya ce gashin ya ce ahmalul ishtidal bima huwa ahamma min bima huwa ahammu min hmm? ya ce fa in kana fin nuzuli maziya idan ya to akwai wata miza akwai akwai wata abin nan wani kyakkyawan abu kyakkyawar sifa a cikin nuzul laysa fil ulu ba a samunta a cikin isnadin da yake akwai uluwi a cikinsa misali ka an ya kuna rijaluhu awsaqa minhu kamar ya zama zamanto rijalul isnadin nazil sun fi aminci bisa isnadin rijalul ali an gane Au ahfad ko kuma sun fi su hadda au afqa ko sun fi su fahim ko sun fi su fiqhul hadith sun fi su sani na hadithi, aw al-ittisalu fihi azhar ko kuma ittisalus sanad a cikinsa ya fi bayyana hmm? fala taradduda fi anna an-nuzul hina idin aula babu wani taraddudi cewa an anan wajen shine yafi to zai kawo mana misali kowanne daga cikin waɗannan ya zamanto ka kawo ga isnad nazil ga isnad ali amma a cikin al-isnadun nazil ar-rijal awsat min al-isnad al-ali kamar misalin da kai na musulun da eh kace bukari ne iya ruwa a wajen mutum biyar hmm. musulun kuma mutum hmm. na musulun ya zama ali hmm. na bukari kuma ya zama naji eh. Wa wannan za a daukan na bukari ya zama haula akan saboda me idan ya fi shi shi ba da dalili sai idan dan tawiya zaman to kan cewar na muslim din sun fi na bukhari shi yasa ai a farko yace idan tare da uluwi aka samu sihhatu sanad to wannan shine al-ghayatul quswa yace abin da ake nema eh, to amma wani misali da yake faɗa shine wato a sami isnad nazil a sami kuma isnad ali amma a cikin isnadun nazil sun fi ar-rijal sun fi aminci yanzu alal misali mutum ne ya tashi zai yi riwaya hadisin imam zai yi riwayar hadisi wanda imam malik ne ya ruwaito shi mutane ɗaya da ya tashi bai riski almajiran imam malik ba sai ya riski almajiran almajiransa ya riski almajiran ibn wahab an fahimta mm. da ya tashi riwaya sai ya ruwaito daga ɗaya daga cikin almajiran ibn wahab yunus ibn abdul a'la an ibn wahab an malik an nafi an ibn umar mm. wani kuma da ya tashi sai ya ce ai shi yana da da ali sai tashi sai ya ruwaito daga habib katibul malik wanda ake tuhumarsa da cewa makareci ne ya ruwaya daga habib Katibu malik an malik an nafi an ibn umar wanne ne ali wanne ne nazir na biyu shine ali na biyu shine ali na farko shine nazir to amma za ka haɗa tsakanin hadisan tsakanin tsakanin guda waɗancan sun fi amsar domin a cikin nan akwai wanda ake tuhumarsa da ƙarya saboda haka shi yasa shi yasa yake cewa idan kana fil nuzuli maziya laysat fil ulu fala shakka fi taqdim al isnad al nazil to isnad al nazil sai a fi sai a karban sa to ina da akwai tambaya da zan yi muku anan na'am malam misalin da aka kawo da na imam mali mm. shi ma zai iya shiga wannan babu sanadi biyu da aka kawo daga a wancan hadisin da muka rasa na'uda akwai sanadin imam mali daga zuri daga salim daga ibn umar mm. akwai kuma sanadin mali da kuma nafi daga ibn umar mm. to sanadin salim ya zama ya fi na nafi din saboda kasancewar nafi din salim din ya fi nafi din a wajen shi ibn umar a ai ina jin ana gaya muku anan wajen cewa kaga ake yi wane ne ake kaddamarwa salim ko nafi akwai akwai akwai akwai sabani tsakanin malaman hadisi in kace ɗaya daga cikin kace malik an nafi an ibn umar bukhari ya ce shine asahul asanid to zuhuri an salim an ibnu umar ali ibn madina ya ce shine asahul asanid ba kowannen su wannan misalin ba zai yi ba a nan wajen to akwai tambayar da nake so ne wa zai kawo min misalin da wato muna dai magana ne akan cewa ga isnad ali ga isnad nazi to sai ya zama to cewa alhafiz ya ce idan akwai miza a cikin al-isnadun nazil ba ta cikin al-isnadul ali to isnadun nazil ina shiga a kaddama ya ce misali daga cikin wannan miza yace kamar ya zamanto sun fi aminci ko sun fi hadda ko kuma al-ittisal fihi azhar wannan misali da take kawo wajen kawo mana misali inda aka samu al-isnadun nazil amma al-ittisal fihi azhar min al-ittisal fil isnad al-ali kamar a samu a cikin isnadun nazil yana hmm. yanayin da aka riwaya ne da hakan ne a shi kuma a cikin ali an kawo an'ana to akwai wani misalin kuma akwai wani misalin akwai wani misalin sa'id ba ka wani misali ba wanda ake al-ittisal azhar fil isnad an yanzu ka gani wannan misalin da hamid ya kawo wabi isnadun nazil akwai tasrih bis sama ta ga ittisal fihi abhar da kowa ya ce ya ji da gaujin dan uwansa bisa a ruwaito bil an'ana to idan alal misali a cikin al isnadul ali hmm? a cikin al-isnadul ali akwai mudallis a cikin al-isnadun nazil babu mudallis shi ma nan wajen ina ne ittisal yafi towa azhar al-nazil saboda wanda yake al-ali din nan akwai shubhar tadlis tunda akwai mudallis a ciki akwai shubhar rashin samun ittisal kun gani wala taraddud fi annan an-nuzul hina idhin aula babu taraddudi cewa an-nuzul a lokacin nan shine zai fi zamantowa aula nan gashi nan yayi wani ta'aliki qala waki'un li ashabi waki' yace ma sahabbansa ayyuhuma ahabbu ilaykum wane kuka fi so al-a'mash an abi wa'il an ibn mas'ud كل جون اسناده نعم. الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود او سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمه عن ابن مسعود ها نعم. ونيني ديك و ديك زو ديك na farko mutum uku ne al'amash an abi wa'il an ibn mas'ud na biyu kuma mutum nawa ne mutum biyar sufyan an mansur an ibrahim an alqama an ibn mas'ud to sai sufyan waki yace yace ɗalibansa wanne ne ya fi a wajen ku kowanne za ku ce kafin mu ji an san saboda ne mudallis ne al'amash mudallis ne saboda haka akwai shubhar akwai <laughs> akwai shubhar rashin ittisal eh? amma wannan kuwa dukkan su kowane daga cikin su fitat ne a imma hmm? a al'amash da mansur dukkaninsu a almajiran ibrahimun naha'i ne hmm? kuma ana taraddudi wanne ne aula wanne ne ma mafi wanne ne aji na farko wanne ne a tabaka ta farko cikin almajiran ibrahimun naha'i hmm? duk da yake dai ba shine wanda a almajiran Ibn mas'ud da alqama da abu wa'il da baki ɗayan su babu wani miza akan ɗayan su hmm. da alqama da abu wa'il da abdurrahman ibn al-aswad da aswad ibn yazid na fa'i dukkanin su tabaka su ɗaya almajiran ibn mas'ud su su guda shida ɗin to amma rigimar akan al'amash da mansur su ma duk tabaka su ɗaya to amma shi wannan isnadin na yana da miza shi sa ittisal fihi azhar saboda babu shubhat tadlis can kuwa amash mudallis Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wannan isnad ne kofi سفيان a ابن سعيد ابن سعيد الثوري لا يدل... لا قليل التدليس قليل التدليس هي الطبقة الأولى من المدلسين قليل التدليس لا يكاد يدلس سفيان الثوري ها يبقى آه، منصور شوفوا منصور ابن المعتمر وإبراهيم إبراهيم ابن يزيد النخعي alqama alqama alqama ta ibnu qais ba alqama ibnu waqqas ba ba alqama din hadithin al a'mal ba wancan madani ne alqama din guda biyu ne dukkan su tabi'ai akwai alqama ibnu waqqas eh, madani shine wato daga sayyidina umar akwai alqama ibnu qais an nahai shi kuma al-kufi ne madani ibnu mas'ud kuma shine mai waya daga Aisha yana da waya daga Aisha ba wancan alƙama ibn Waqqas ba na ba ba ba ba Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi ne wannan Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai malamin su imamu malamin su Abu Hanifa imam ahlul Kufa faqalu to ga almajiran waki abinda suka ce sai suka ce al-awwal na farko faqal al'amash an abi wa'il shaykhun an shaykh hmm. al'amash daga abu wa'il malami ne daga malami wa sufyan an mansur an ibrahim an alqama an Ibni mas'ud faqihun an faqih <laughs> dukkan su fuqaha ne shi kaga ya kawo wata mizar ma daban wanda mu ba mu hango ba faqihun an faqihun an faqihun an faqihin an faqih sufyan ath-thawri faqih ne mansur faqih ne Eh, ibrahimu na haifa ne alƙama haka dalika sai ce wa hadithun ya ha a habbu ilaina mimma ya tadawaluhu shiyu hadisi da malamai manya-manyan malamai suka rinka karɓar sa ɗaya bayan ɗaya ya fi wanda yake kawai shiyu an da nufi da shiyu a nan wajen kuffar masu kawai haddar hadisi amma ana <laughs> a to kar fa ku ce fa muhaddithun kawai su ba ba su da komai sai hadda muhaddithun su ne fuka hadin <laughs> wa qala ibn al-mubarak ibn al-mubarak yace laysa jawdatul hadith qurba al-isnad bal jawdatul hadith sihhatur rijal kyan hadisi ba shine karancin wato kusancin isnadi ba shine ulul isnad amma kyan hadisi shine ingancin masu ruwayar hadisi wa amma man rajaha nuzula mutlaqa akwai daga cikin malamai wanda yace al-nuzul yafi mutlaqan ta kowane hali al-isnad nazil Awla min al-isnad al-ali hmm? an gani wahtajja hujjarsa shine bi anna kasratal bahath yawan bincike taktadil mashaqqa za a sha ƙarin wahala fa ya'zumul ajr sai na daya yawa sai na daya yawa domin mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ajruki ala qadri nasabiki wannan ibada ce umra ce da ma ibada ce sai mai ilimi shi ma ibada ne suka ce ajin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan ki gurgudan wahala to da abin da ka sha wahala a kansa ya fi lada to da ka al-izadu nazi ya fi saboda an sha wahala an sha wahala wajen bincike <laughs> Allah ba wahala to ga shi ga shi hafi ne ke cewa a fa zalika tarjihun bi amrin kharij bi amrin ajnabi wannan rinjayar da abu ne da wani al'amari wanda yake ba shi da alaka da maganar da ake a yanzu ai ba maganar ibada ake ba maganar maganar isnadi ake ilimin isnadi da fifikonsa da sifar sau da za ta fashi karin fifiko hmm? amma ya ta'allako بالتصحيح wannan ba shi da alaka da inganci ko raunin haji an gane to da al-aqwal guda uku ne akwai wanda suka ce al-ulu shine yafi mutlaqan mutlaqan al-ulu yafi wadansu kuma suka ce an-nuzul mutlaqan yafi wadansu kuma suka ce idan ya zamanto a cikin nuzul yana da wata miza wadda babu shi a cikin ulu to al-nuzul yafi in ko ba shi da wannan miza to al-ulu yafi to wannan shine a adalul aqwal wanda yake shine khairul umur wa sai mu tsaya anan na eh? ajruki ala qadri nasabiki a cikin bukhari lokacin da aisha radiyallahu anha za ta je umrar tan'im yace mata ajruki ala qadri nasabiki eh amma wannan kaida ce malaman fiqh sun dauki wannan kaida daga nasab ma ay bisal ما أصاب مؤمن من من نصب ولا وصب نعم لقد لقينا من سفرنا هذا نفضا أحسن نعم sai su إجازة الصباح نعم a wannan dai dai kawai dai albarka ce cewa wannan wata al'adar salaf ce su ma har yanzu a zamanto a kan ya halatta kwarai mutum ya nema ai ai rayar da al'ada ce ta salaful umma babu laifi mutum ya nema mun mun yi sake lokacin da aka yi ta raba wannan ijazar ba mu karba ba haka zalika ta qurra kaga suna da suna da ita masu qurra ma suna da suna da ijaza inda kai naji an ce da da an ce da an ce an ce almajiran baba malam isaka suna da suna da ijaza su ma ko har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta qur'ani haka ne ma sun ji ni dai na kawo shi suka ba mana amma kuma ban gaskiya ba ta daga can ba daga hakkin ba ba ta zuwa ga amma ya kai zuwa ga ɗaya daga cikin qurra Kare <laughs> da gaske akwai akwai lashinan dugo eh akwai ta gaskiya sosai akwai ta ƙura ah, suna da wannan har yanzu har yanzu a maka a misra akwai akwai waɗansu wanda suke su hatta lahanin karatu nasu ma inda suke karya murya hmm, don tafarro wai sun ce wai hatta inda suke karya murya ma irin na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wani malami akwai kuma daga cikin malamansu akwai kuma wani malami shekhu usama yani ahalus sunna ne na misira sosai hmm? a masallacinsa ba ya yadda wani koyaushe kokari yake yi wanda yake da wannan ijaza shine zai rinka sallah a masallacinsa eh a ah, mai usul mai usul fiqh ba mai hadith ba abu saqil ne wannan mai usul ah, shekhu sa eh shi ma kware da gaske shi kuma shi ahlus sunna ahlus sunna sosai to saboda haka wannan ijaza ta da asali amma dai amfanin ta yanzu kawai nan dai albarka ne cewa wannan wata al'ada ce ta magabata to a yi ta dan dai kar ta yanke amma yanzu ba ta da wani amfani wajen tabbatar da ingancin riwaya ko rashin ingancin riwaya tun da yanzu ilimi ya koma cikin tafai an tabbatar da nusa amma da an baka da isnadi ba wanda ma zai dauki ta a ce wannan abin nan wannan ne wannan sahafi ne wanda ke kawai daukar tafai ya karanta

na malam <coughs> da aka kai shuba mm. wannan karina za ta nuna cewa da aka fuja da ita akan cewa Muhammad ibn Muslim a kore ta Muhammad ibn Muslim ibn a abin da shi ba abin da abin da ibn Tadris Muhammad ibn Muslim ibn Tadris Abu Zubair Abu Zubair eh. a kore saboda shi ba yana ruwa da za a kore ruwa da Abin abinda ake nufi hadisin da shu'ba ya waito daga malami mai tadlisi ana ɗaukan cewa a wannan hadisin malamin bai tadlisi ba saboda shu'ba ka'ida ne malamai sun faɗa kan cewa baya karɓan hadisansa hadisan malamansa sai abin da yake abin malaman sun ji daga wajen malamansu amma ba wai yana da kan cewa in shuba ya rawaito daga malami mai tadlisi shikenan wannan malamin baya tadlisi ba ka gane ma'anar abin guda biyu ka gane wannan hadisin shine aka kore in ka kula wani ya daga cikin abin nan in mutum ya fahimci mustala za a gani yayin da ake karatun bukhari wani lokaci bukhari zai kawo isnadi misali wanda a amashi ruwaito in ya kawo hadisin na amash ko na qatada a ƙarshe sai ya kawo ta'aliqar wai kawo wani isnadi da riwayar shu'ba an al'amash ko an qatada ko da da anni kawai haka zai kawo isnadi hmm? wa qala adam an shu'bata an qatada hmm? shikenan sai ya sa ha ko kuma kawai ya shu to me yake nufi da wannan zai nuna maka cewa shau ba ya rawaito wannan hadisin daga Ahmad saboda haka babu babu illa tadlisi a ciki shi ne yake cewa malam wani lokaci cewa ibi amala ko ita awwal a hawala sai eh, a an aka hawala sar wato a mutum in ka kawo asani guda biyu ko uku to ya to sun hade a wani waje to in ka zo inda suka hade din sai ka sake komawa daga farkon isnadi shine wannan shine suke sa wannan hadin shine ma'ana wa hawwala sanad wato sai ya koma zuwa ga wani isnadin da ya faro shi daga farko eh, wannan magana ne kawai suna mun magana wasu malaman kuma da suke masu hujja da ruwayar shu'ba daga muhammad ibn musul bin tadrus suke cewa yadda shu'ba bin hajjaj yake kin tadlisi to wannan yake nuna kan cewa muhammad ibn muslim ba abdullahi ismail ba haka zai yi ba haka zai yi ba wannan wannan ba hujja ba ce shuba shuba yake yi waya daga amash yi waya daga katada dukkan su mudallisun ne amma sai dai sai ya tsaye da su ya tabbatar kan cewa wannan hadisin ba su tadlisi a cikin sa sauraka in shuba ya ruwaito hadisin mudallis wannan hadisin bizar babu tadlis a ciki ko saboda ya soja amash ba ya ta dalili ba haka ma yace yace kafaitukum tadlisa salasa kafaitukum tadlisa salasa al-a'mash wa qatada wa abu ishaq as-sabi'i da kan sai faɗi wannan to ɗaya ka'idar kuma shine kan cewa idan ya ruwaito shine wanda ina jin al ne ya faɗa cewa shu'ba la ya'khudhu an shuyukhi illa ma kana masmu'an illa ma kana min masmu'ati shuyukhi an shuyukhi sai abinda suka ji daga malaman su sannan zai ruwaito wallahi malam ka kwadai ta da abinda in mun zo tun har irin wadannan na abin nan lafa'ib din ba an da wadannan ba shi ka bi ba su da mu shi ba shine nan ne nan ne za ku tabbaka ilmin mustalah ne za ku tabbaka ilmin mustalah wannan shine ilmin ne za ku tabbaka ilmin mustalah su ba su mace ne kawai a ji a yi zara da shi ayin kaga mutum in kaga mutum ana karatun hadisi shi Allah Allah yake kawai a gama haddasa eh. haddasa din nan to wannan dama shi ba ruwansa da ba ruwansa da ulumul hadisi ba ruwansa da ulumul shi so kawai ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawa to nan ba ruwansa da ba ruwansa da ulumul hadisi <laughs> na'am eh. na'am amash da da abu ishaq as-sabi'i wajen tarjihi cikin na daga cikin wujuhul tarjih za mu zo wujuhul tarjih cikin amma yaushe ulu zai zama to tarjih za a yi tarjihi da ulu idan dukkaninsu dukkaninsu a sani din sun yi daidai wajen amincin rijal da hifz din su to sai ka jayar da a tsarikul al-ali ala tariq yana daga cikin asbab yana daga cikin wujuhul tarjih kamar yadda mu zo mu karanta miki wala fi samu malaka su ne ko da buga ko dubu da nisa za a iya buga لا الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك